alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa rahmatihi wa karamihi wa mannihi wa ni'imati wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du masu biye da mu da sauraron mu a cikin wannan karatu na sharhu manzumatil qawa'idil fiqhiyya ta al-imam al-allama al-sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullahi bin Sa'idi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau muna asabar wanda ya zo sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo uku ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ishirin miladiya. Yau shi ne za mu tashi darasi na uku a cikin wannan wato sharhi da muke mukewa wannan littafi na manzuma. Mun tsaya inda malam yake cewa, ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzili shakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lizil qulubi wa yusilul abda ila al matlubi ilam hudita wannan shi muka sharhi ilam ka sani hudita an shiryar da kai ma'ana Allah shirya da kai mun yi bayani akan ilimi nawa ya kasu shiriya nawa ta kasu anna afdalal minan mun faɗi minan jam'uminna. minna laqad manna Allahu 'alal mu'minin mun faɗi kashe-kashenta sannan ilmin yuzilu shakka an kawar ran abubuwa guda hudu da ilimi yake wa mutum na farko zai gusar maka da shakka na biyu kuma zai gusar maka da ƙazanta da ke cikin zuciyarka wato ilimin aƙida da ilimin suluki da ilimin ibada da ilimin mu'amala sannan wa yakshiful haqqa lizil qulubi zai yaye gaskiya ta zamo ƙarara ga dukkan ma'abota hankula fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wa yusilil abda kuma a ƙarshe idan ka yi aiki da ilimi zai sadar da bawa ilal matsulubi zuwa ga burinsa da abin da yake nema shine samun yarda Allah da kuma shiga aljanna da tsira daga wuta. To wannan shine a muraji'a na darasin da muka yi na baya. To sai muka tashi ƙalar musannif rahimahullahu ta'ala fahris ala fahmika lil qawa'idi جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قوائد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قوائد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر ما ليش فحرس كي أي كي لما كي مرمري كساري على فهمك a bisa fahimtarka lil qawa'idi ga waɗannan ƙa'idodi da ake so a karantar da kai na fahimtar karatu jami'atul masail shawaridi wacce ta tattaro mas'aloli da suke a warwatse in an ce jamalun sharid shine wanda ya gudu gujajjen abu to duk abin da ya gudu ko ya watse ko ya tarwatse wannan ƙa'ida za ta tattaro maka shi guri guda wato kenan karatu a dunkule fahimtar karatu a dunkule abubuwa da yawa da baka san su ba za a dunkule maka su a cure maka su a lailaye maka su a mulmule maka su a haɗe maka su a guri guda yadda in ka fahimci wannan zai haska maka zuwa ga sanin abubuwa masu tarin yawa na addini da sai mala ce ga amfanin da sanin ƙa'idodin nan na fiƙihu zai amfane ka a waje kaza ya ce fatar ta ƙifil ilmi khaira murtaƙa sai ka ɗaukaka wato ka samu matattakala da zaka tattaka kamar da ake cewa raka ya hau sama ka fatartaki zaka ɗaukaka zaka yi hawa hawa fil ilmi a cikin ilimi daraja daraja mataki mataki matsayi matsayi khaira murtaqa mafi alherin wato matattakala ko mahaya ko kuma abin da zai ƙara maka ɗaukaka da daraja wa taktafi kuma zaka bibiyi subulal ladzi qad ta tafarkin wanda aka yi masa muwafaƙa wato za ka bi tafarkin manyan malamai waɗanda Allah ya musu muwafaka suka tara ilimi suka tara karatu saboda sun bi ƙa'idodin da aka shimfiɗa na neman ilimi wanda kuma ya kauce ma hanyar karatu to zai ta wahala ko bai same shi da yawa ba sai zama wahalar da yawa kuma amfanin kaɗan dama mutane sun kasu kashi hudu dangane ga shan wahala da kuma samun riba wani zai sha wahala da yawa kuma ya samu ribar abin da yawa wani ya sha wahala kaɗan kuma ya samu abin kaɗan wani kuma ya sha wahala mai yawa ya samu abin kaɗan wani kuma ba zai sha wahala ba kuma zai samu abin da yawa to wanda wanda ya fi dacewa anan shine wanda wahalarsa ta zamo kaɗan sannan amfanin da ya samu ya zamo da yawa mai binsa shine wanda ya sha wahala da yawa kuma ya samu abin da yawa to ilimi ba a samun samunsa haka kawai a zube a kwance sai an tashi an dage an ba da ƙoƙari sosai za ka malace fatar za ka ɗaukaka za ka hauhawa fil ilmi a wajen ilimi khaira murtaƙawa mafi alherin wato maɗaukaka da kuma wato matattakala wa tafi kuma za ka bibiyi subulal lazi qad waffika waɗannan su ne amfani guda biyu da za ka samu idan mutum ya yi karatu ta hanyar koyansa daga waɗanda suka iya shi kuma ya bi matattakala da tsani da malamai suka shimfiɗa masa domin kaiwa zuwa ga ilimi wanda yake mai yawa a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda na faɗa cewa wani zai ɓata lokaci da yawa yana neman ilimi, amma sai ya samu kaɗan. Wani kuma ka ga lokacin da ya ɗauka yana karatun kaɗan ne, amma kuma ya samu karatun da yawa. wani kuma za ka ga wato ya ɓata lokaci da yawa ya samu karatu da yawa wani kuma sai ka ga wato ya ɓata lokacin kuma bai samu ba saboda bai bi ƙa'idodi ba wa hazihi ƙawa'idun mala ce waɗannan wasu ƙa'idodi ne na nazamtuha waɗanda na kawo su a waƙe na shiɓa su a waƙe min kutubi ahalil ilimi kad ha mala ce na tattaro ta ne na tara ta min kutubi ahalil ilimi daga littattafan malamai jazahumul maula su waɗannan malamai Allah ya saka musu da azim al'ajari mafi girman lada su malaman da suka yi rubuce-rubuce har malam ya samu damar da zai tattara waɗannan rubuce-rubuce nasu ya gabatar mana da su shi ya amfana mu mu amfana to sai malam ya musu addu'a wal afwa bayan Allah ya saka musu da alheri to Allah ta'ala kuma ya musu afuwa addu'a ta bi kenan ma'a gufranihi sannan tare da samun gafara Allah wal birri da kuma samun alheri da nagarta malam ya roƙa manyan malamai abubuwa guda hudu azimal ajari al'afwa gufran wal birr ce jazahumul maula Allah ta'ala ya saka musu da azimal ajari su samu babban lada gwaggwaban lada lada mai yawa wal afwa kuma su samu afuwan Allah ma'a gufuranihi tare da gafaran Allah wal da nagarta duka waɗannan abubuwa guda hudu malam ya roƙawa manyan malamai wannan shine wato ma'ana waɗannan baituka fahrus malam yace kai kwaɗayi shi dama abin da ake kwaɗayin sa shine abin da zai amfane ka ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'ajaz ko wala ta'ajiz wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minul qawiyyu mumini mai karfin imani mai ingantacciyar aƙida mai tauhidi wanda ya tsaya kan sunna sosai khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min almu'min daif shi yafi soyuwa kuma shi yafi alheri a wajen Allah daga mumini mai raunin imani ko mumini mai raunin azuma mai wato raunin ilimi mai raunin duk abin da ake ake son a iya ko ake son a kware to wanda ya kware sai annabi ya ce wa fi kullin khair to tunda imani ai alheri ne ko baka da komai kana da imani ai ka samu babban alheri shi yasa annabi sallallahu alaihi kowanne da alheri tare da shi amma muminin da zai dage yayi karatu ya zama malami ya dage nemi kuɗi ya zama mai kuɗi ya dage ya samu dama da zai yi wa addini da al'umma hidima ya fi muminin da zai zauna shi kawai sai dai ya tare nan imaninsa kuma bai amfani da kowa ba almu'minu allazi khaliqu nasa nasa wasbiru ala azahu khairun min al-mu'min layu la nasa wa la ala azahu. mu'minin da yake cakuduwa yake gauruwa yake cuɗanya da mutane yake hulɗa da jama'a wato shi ya haƙuri kuma da mutane ya fi muminin da zai koma gefe baya hulɗa da kowa Naka waɗannan su ne ƙa'idodi da malam ya gaya mana cewa ya kamata kowa ya kwaɗayi neman su faharis ka yi kwaɗayi a nan ne kwaɗayi yake da amfani ba kwaɗayi a kan abin duniya ba domin halakarwa yake domin an ce rukunan halaka guda huɗu ne da ƙarya da kwaɗayi da hassada da girman kai waɗannan sufofi guda huɗu su ne rukunan halaka idan kana da girman kai ba za ka karɓi gaskiya ba kuma za ka dinga wulaƙanta mutane sannan na biyu idan kana da hassada ba za ka yarda da hukuncin da Allah ya yi na fifita wani akan wani ba sannan in kana da kwaɗayi za ka iya ɓarar da lahirarka akan duniyarka sannan kuma idan kana da wato ga kwaɗayi ga hassada ga girman kai to idan mutum ya haɗa waɗannan to ya haɗa rukunan halaka Allah ya tsare mu ga ƙarya sannan mutum ya zama makaryaci dama maƙaryaci ana cewa mai ƙarya ɗan wuta ƙarya zagin Allah mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yi ramin ƙarya ƙwararre ne ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya malaci faharis ka yi kwaɗayi ala fahamika bisa fahimtar kalil ƙawa'idi ga waɗannan ƙa'idodi waɗannan ƙa'idodi kamar da muka faɗa alƙa'ida ana kiranta ƙabiyyatun kulliyatun tantabiqu ala juz'iyatiha min abwab muta'addida ita ƙa'ida wata ƙadiyya ce kulliya wacce take haɗewa daga jafa-jafanta wato ta tattaro gefe da gefe ta haɗa abubuwa masu tarin yawa suna ce ƙadiyyatun fi sha'nihim kulliya fi tsayi hal idradu li juz'iyya Raka ita ƙabiya ta haɗa abubuwa guda hudu annaha ƙadiyyatun shi ko abin da ake kira ƙadiyya huwa al-qawl al-muhkamu alayhi bi sirqi aw al-kadhib duk abin da za a ce wannan zai iya ɗaukan a ce gaskiya ne ko zai iya ɗaukan a ce ƙarya ne wannan shi ake kira ƙabiya, wanda a ƙarshe za a iya tikewa ga gaskiya ko a tike ga ƙarya to wannan abin da ka kawo shi wanda za a iya cewa ƙarya ne ko a ce gaskiya ne ko kuma a yi mahukunci a ƙarshe da gaskiya ko ƙarya shi ake kira ƙabiya. sannan na biyu aka ce kulliya wato kulliya ce ta tattaro abubuwa masu tarin yawa sannan na uku aka ce tan alajuzi iya ta mutafarrika to tana ta tattaro abubuwa masu tarin yawa ƙarƙashin ta na hudu aka aka ce min abwabin muta'addida na na wato kofofi da yawa ya tattaro ƙofofi da yawa na ilimin fiqihu to kaga ashe kenan sanin wannan ƙa'ida da mala yace faharis ala fahamika lil qawaidi jami'atal masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taqtafi subul allazi qad waffika waɗannan ƙa'idodi, alƙa'ida, ko ƙawa'id. wanda yana nufin asasi da tushe an gina fiƙihu ga baki ɗayansa a kan waɗannan ƙa'idodi wanda idan mutum ya iya su ko ya fahimce su ko ya gane su to ya sha kai a cikin karatu wato ya bi hanya mafi sauƙi da zai ɓulle zuwa ga karatu waɗannan ƙa'idodi an karkasa su kashi uku akwai alƙawa'idul fiqhiyya al-kubra wannan ita ce wanda duk karatun da ake kaf ba a fita daga waɗannan ƙa'idodi guda biyar su ake kira alƙawa'idul fiqhiyya al-kubra duk karatun a nan ake zagayawa duk mazahabobin nan gabaki ɗaya na musulunci duk manyan malaman nan Abin da suke takama da shi na karatu da istinbadi da rubuce-rubuce ba sa fita daga waɗannan ƙa'idodi guda biyar na farko shine al yaƙinu, la yazulu bishakki na biyu al-mashaqqatu tajlibu taysira na uku ad-dararu yuzal na hudu al'adatu muhakkama na biyar al'umuru bi maqasidiha waɗannan su ake kira alƙawa'id alkulliya alkubra wato yaƙini baya gushewa saboda shakka kana da yaƙini to shakka ba za ta jawo yaƙinin nan ya gushe ba sai a watsi da shakka a koma kan yaƙini haka na almashaqqatu tsanani da wahala da kunci tajlibu taysira tana jawo sauƙi. zaka duk abin da aka ƙuntata, yuridu Allahu bikum al-yusra wala la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa yuridu Allahu an alaiku. alaykum ad-dararu cuta gusar da ita ake yi Haga wannan duka fa manufar ghaira bagin wala adin fala isma alai al'adatu muhakkama al'ada abu hukuntarwa ce ana hukuntar da al'ada a guraren da shari'a ba ta fito da abu ƙararra yadda za a yi shi ba kamar sada zumunta kamar bin iyaye da sauran abubuwan da ba a yi musu kaifiyar yaya za a yi su ba sai a koma zuwa ga al'ada ko irin tufafin da maza za su sa da na mata wanda duk za mu kawo su a cikin wannan karatu insha Allah sai ka'ida ta ƙarshe al'umur bi Ha wanda duk malam zai wa mana waɗannan ƙa'idodi manya-manya guda biyar to sannan na biyu akwai kuma ƙarƙashin waɗannan ƙa'idodi kowanne kuma wasu ƙa'idodin su ma sun fito ƙanana ƙanana wanda ba su kai su girma ba misali ƙarƙashin alyaƙinu la ya zalu bishak ko la zalu bishak alyaƙinu la zalu bishakki yaƙini ba a gusar da shi da shakka to ƙarƙashin wannan akwai al'aslu baƙa'u ma kana alama kana akwai ƙa'idan al'aslu bara'atu zimma akwai ka'idar al'aslu fi sifati al'arida al'adamu akwai ka'idar alƙadimu yutraku ala ko ƙidamihi alƙadimu yutraku ala to sannan ƙarƙashin kuma ka'idar ta jalibu taifir, akwai wata ka'ida da take cewa a daruratu tubihul mahzurat akwai kuma ma jaza lid-darura tuqaddar bi qadariha akwai kuma idza daqa al-amru ittasa'a idza daqa al-amru sanan karkashin ka'idan ad yuzal akwai ad-dararu la yuzalu bid-darar akwai ad-daruratu tubihu al-mahzurat akwai ma sabata bi uzrin batala bi zawalihi sanan akwai karkashin al-qadatu muhakkama akwai ƙa'idodi kamar haka guda hudu as-sabitu bil-urfi ka sabitu bin nafsi akwai al-ma'lum bil-urfi kalmasharut bin nassi akwai al-ma'rufu urfan kalmasharut shartan akwai isti'malun nasi hujja yajibu al-amalu biha waɗannan su ne ake kiransu al-qawaid wato manya-manyan kenan alkubra kubra sannan akwai kuma waɗanda ba su kai waɗannan girma ba kamar ƙarƙashin misali al'umuru bi ha akwai al fil uqudi bil makasidi wan niyyat sannan ko kuma ƙa'idodi ƙanana misali almafsadatu izakanat kanat a azama wa ashmala takunu aula bil ijtinab akwai alma'adumu shar'an kal ma'adumu hissan akwai al alhalalu wal haramu wal haram wannan shine wato ƙa'idodi da malam duk zai kama waɗannan ƙa'idodi ɗaiɗaiɗaiɗai eh, eh, eh, to kaga ashe in mutum ya san waɗannan ƙa'idodi ya yi shan kai kuma ya samu karatu ko ya bi hanyar karatu mai sauƙi wanda kuma shine makasudin karanta wannan littafi ko kuma abin da ya kunsa kenan mala yace fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra muttaqa wa taqtabi subla allazi qad wuffiqa wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli al ilmi qad hassaltuha jazahumul maula azim al-ajri wal afwa ma wal birri to Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum